Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 sai kuma 60. Sai has 1,530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad alon da kuma niya. Haka kuma ana iya samu akan alfa rediyo da ke kumasi na kasar Ghana sai masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 13 ga watan Satumba na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Yawa ne tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwansa mamudu a kanun labarai to ladan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa a yau laraba domin tattauna rikicin myanmar koriya ta arewa ta ce amurka za ta gane kuranta tunda har ta jagoranci shirin kakaba mata tsauraran Kunkumi. sannan shugaban kenya uhuru kenyatta ya buɗe wani zaman majalisar dokokin kasar da zallan 'yan jam'iyya mai mulki bayan da 'yan ɓangaren adawa suka kauracewa zaman to kanun labaran kenan haka kuma a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta ɗauki mataki domin daƙil tashin tashin tashina da ya taso a jihar abia da rivers Indigenous Commissioner Police sun tura 'yan sanda a don diga patrolling wuraren da ana tukuma cewa za a tada hankali a wurin. A can ƙasa mai tsarki ko wasu 'yan siyasa ne suka kai siyasar Najeriya cikin ƙasa maimakon aikin da ya kai su ƙasar. Kamar yaya? Matakin da 'yan siyasar Najeriya suka ɗauka shine sai suka yi kwanoni suka rinka nana hotunan su da ma sunan jam'iyyunsu a kwanukan da ake sa wa alhazai abinci. Sai kuma shirin demokuraɗiyya tare da sabu Imam Aliyu, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani taron gaggawa domin tattauna rikicin yammacin ƙasar Myanmar da ya ƙici ya ƙi cinyewa. wanda ya tilasta wa musulmi 'yan kabilar rohingya 370 ficewa daga kasar zuwa bangladesh a ranar litinin burtaniya da sweden suka nemi a gudanar da zaman bayan da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukan 'yan kabilar ta rohingya a matsayin wani littafi da ke nuna misalin kisan ƙare dangi zaid ya faɗa majalisar ta kare haƙƙin bil'adama a geneva cewa ofishinsa ya samu rahotanni da dama da kuma hotuna da tauraron ɗan adam ke ɗauka waɗanda suka nuna yadda jami'an tsaron ƙasar da mayakan sa kai ke aikata kisan gilla tare da ƙona ƙauyukan rohingya a jihar rakhine da ke ƙasar ta myanmar har ila yau zai ya kawo misalai da wasu rahotanni da ke nuna yadda dakarun myanmar ɗin ke binne na kiwi akan iyakar ƙasar da bangladesh yayin da take magana a bangladesh daraktar da ke sa ido a kan rikice-rikicen da ke aukuwa ta kungiyar amnesty international tirana hassan ta faɗa manema labarai cewa 'yan kabilar ta rohingya sun kwashe kwanaki da dama suna tafiya da kafa domin gujewa abin da za iya kwatantawa a matsayin ayyukan cin zarafin bil'adama da aka shirya cikin kakkausan harshe koriya ta arewa ta soki matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka a jiya talata na suka mata tsauraran takunkumi inda har ta yi barazana ga amurka kan cewa za ta ɗanɗana kudarta saboda rawar da ta taka wajen cimma wannan matsaya a wani zaman kwance ɗamarar yakin ƙasar da aka yi a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyi jakadan koriya ta arewa a majalisar han song ya ce ƙasarsa ta ƙudiri aniyar amfani da wata hanya wajen cimma burinta ba tare da fayyace abin da yake nufi ba gabanin saka wannan sabbin takunkumin koriya ta arewa ta ja kunnen amurka kan cewa za ta gane kuranta muddin ta shige gaba wajen saka tsauraran takunkuman a jiya talata shugaban amurka ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa waɗannan sabbin takunkuman somin taɓi ne idan aka kwatanta da abin da zai biyo baya a ƙarshen ƙarshe ga ƙasar ta koriya ta arewa banda ƙasar ta koriya ta arewa ƙasashe a yankin asiya sun yi lale habin da wannan mataki sai dai da yawa na nuna shakku kan takunkuman ko za su yi wani tasiri ko kuma a'a sabanin takunkumin waɗanda suka jibinci eh, sabbin takunkuman waɗanda suka jibinci tattalin arzikin ƙasar martani ne ga gwajin abin da ake ganin makamin hydrogen bomb da ke ƙasar wato ne da ƙasar ta yi a ranar uku ga watan satumba shekaru shida da suka gabata hararren kunar bakin waken da kungiyar boko haram ke kaiwa arewa maso gabashin najeriya da sauran ƙasashe makwabta sun kai wani mataki na lahaula inda suka rika amfani da mutanen da suka hure kunne wajen kai hare-hare a kasuwanni da makarantu da sauran wuraren taron jama'a a wani mataki na shawo kan wannan matsala hukumomin najeriya sun dukufa wajen ganin sun karfafa gwiwar mayakan kungiyar su rika miƙa wuya domin a soya musu tunani sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun fara dasa alamar tambaya kan tasirin wannan shiri wanda suka ce yakan kare ne a tsare mutanen ba tare da sanin yaushe za a sake su ba haɗa da ajiye su a wurare marasa kyau kamar da wani rahoto da cibiyar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci ta fitar ke nunawa ƙungiyar ta boko haram ta tura 'yan kuna baƙin wake 434 a tsakanin watan afrilun shekarar 2011 da watan yunin wannan shekarar kashi 56 cikin 100 mata ne sannan kashi 19 cikin 100 yara ne ƙanana ko kuma matasa shirin sauya tunanin mayakan na boko haram ya zama kwakwarar hanya da gwamnatin najeriya ke amfani da ita domin kawo ƙarshen hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa a bara shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna ƙwarin gwiwa a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda ya ce shirin yana tasiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc har yanzu ana kai ruwa rana a fagen siyasar kasar kenya yayin da shugaban kasar mai ci uhuru kenyatta ya bude taron majalisar dokokin kasar da zallan 'yan jam'iyya mai mulki ne 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa sun kauracewa zaman saboda suna kalubalantar matsayin shugabancinsa bayan da kotun koli ta soke sakamakon zaben da aka yi a ranar 18 ga watan agusta kotun ta ce zaben wanda kenyatta ya lashe na cike da kurakurai a lokacin da ake kira ya kuru'un, bayan soke zaben kenyatta ya cicciki alkalan kotun waɗanda ya kira marasa gaskiya sai dai a jiya talata shugaban ya sauya salon kalamansa inda ya yi kira ga bangarorin gwamnati uku da su mutunta zaɓin mutane yayin da zaman majalisar dokokin ke wakana a unguwar marasa galihu ta kibera wacce ke da yar tafiyar kilomita kaɗan daga majalisar madugun 'yan adawa raila odinga ya nana ta matsayarsa cewa akwai buƙatar a yi wa hukumar zaɓen ƙasar garin bawul Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce har yanzu ba a yi adalci ga dubin dubatar mata a yankin Balkans ba, waɗanda suka tsira daga ayyukan bauta da fyaɗe a yakin da aka yi a tsakanin shekarun 1992 zuwa 95 ƙungiyar ta amnesty ta ce shekaru 25 bayan faruwar rikicin waɗanda suka tsira daga faɗan na rayuwa a cikin ƙangin talauci sannan sun ma cire ran cewa za a hukunta waɗanda suka azabtar da su sama da matan bosnia dubu ashirin sojojin sabiya da mayakan ƙungiyoyin tsageru suka yi ta azabtarwa a lokacin yakin na balkan hada da yi musu fyaɗe da tilasta musu ɗaukan ciki a wani wuri da aka yi wa lakabi da sansanin fyaɗe har yanzu kuma bosnia a cewar todo gartos na ƙungiyar ta amnesty sun kasa bima mafi akasarin matan kadunsu ya kara da cewa mata 800 ne kacal suke karɓar fansho a matsayin fararen hula da aka jikkata a lokacin yakin sannan waɗanda suka yi wannan aika-aika 120 kacal aka gurfanar a gaban kuliya. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na amurya Amurka. To bari mu faro da rikicin da ya balle a garin Aba da kewaye wanda yanzu haka rundunar 'yan sanda ke cewa suna ɗaukar mataki. Ga lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Bayanai dai da ke fitowa daga garin Aba na jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa 'yan kungiyar ipoc sun gudanar da wani jerin gwano da nufin isa garin umu afiya da ke jihar ta abiya don kai ziyara ga shugaban kungiyar ipoc musta inamdi kanu wannan jerin gwano dai tare da kone-kone ya haifar da matsala wanda ya yi sanadiyar farma wasu 'yan arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu a kasuwar 'yan albasa ta aba da ke jihar ta abiya kuma na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa Suna na alai salihu dan wanzo shugaban kasuwar albasa aba da sati kamar misalin karfe tara shine muka ga mutane samari sai suka dinga cika motocinsu suna ɗauka suna wucewa wai za su je umma aya wada da sojoji sun je umma aya an hana musu shiga abin nan sai suka dawo suna zuwa kaso an luwa sai suka farma mutane mu kawai da sara aya ko wanda an an kawo mana an taimaka mai hannu gaba da shi ya riko hannun nashi hannu ya riko hannunsa daya na lawali. To me ya faru gari ka na a ba? Hannu sun ka sare. Ba su da ke ni ba kawai dai su an shiga a da gari ne ka sare na hannu. Kamar su nawa ne suka zo a lokacin? Gaskiya ba zai kirga su ba tun ba na cikin hayacin kaina. Alhaji Inuwa Alasan Barkun Bunkure Local Gama. Eh mazaunin Abba lalle abun ba daɗi suna so su ci mutuncin mu dai Allah ya kiyaye mu. Mutum nawa ne aka kawo asibiti? Sun kai biyar ne ko hudu ne. Jihar Rivers na makwabtaka da jihar ta Abia kuma 'yan jerin gwanon na zanga-zangar sun bulla a wasu sassan jihar kuma wasu gano a jihar Rivers musamman a unguwar Obibo ga abin da suke cewa game da wannan lamarin. Ni ne Imam Malik babban limami na masallacin jihar Rivers. Alhakika mun gan shaguna wanda aka lallata wanda aka fasa su aka kone su kusan guda shida a waje kuma akwai kusan guda goma sha shida a cikin harabar masallaci. Hukumin tsaro a yankin na kudu maso gabashin Najeriya sun tabbatar da afkuwar wannan lamarin. AIG Hose Hassan Karma shine mataimakin babban speto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da jihohi biyar na yankin na kudu maso gabacin kasar shiya ta tara kuma ga abin da yake cewa. sa police sun tura yan sanda a dan diga patrolin wuraren da ana tukuma cewa za ta da hankali a wurin. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. daga jihar abia da rivers sai kuma saudi arabia inda madina daura ta aiko mana da rahoton da ke cewa wasu jihohin sun nana hoton gwamnoninsu ko a kwanoninsu na cin abinci abinda hukumar saudiya da ta najeriya ce a daina haɗa siyasa da aikin ibada ga madinan da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Matakin da 'yan siyasar Najeriya suka ɗauka shine sai suka yi kwanoni suka rinka hotunan su da ma sunan jam'iyyunsu a kwanukan da ake sa wa alhazai abinci. Matakin da ƙasashen biyu ke ganin ya saba wa harkar aikin hajji. Hukumomin Najeriya da na Saudi Arabia sun ce yin haka zai iya kawo rarrabuwan kawuna a tsakanin alhazan tare da ɗauke musu hankali daga aikin ibada da ya kawo su ƙasa mai tsarki. Shehu Usman Muhammad Makarfi shine jami'in hukumar alhazai da ke kula da harkar abinci. Mu abinci da muke bayarwa mukan ga waɗansu jihohi ana amfani da hoton gwamnoni ko ɗansu shugabanni haka a jikin plate da ake ba alhaji abinci. Wannan ya saɓa wa aikin da muke yi ya saba ma aiki eh, ita hukumomin saudiya eh, mu'assasa musamman sun yi magana akan wannan wazaratul hajji sun yi magana akan wannan shi ma shugaban hukumar alhazin kasa baki daya eh, barisa abdullahi muktar muhammad ya yi magana irin wannan to menene aibu a ciki dan gwamna ko kuma dan siyasa na jiha ya sa hotonsa a jikin kwano da har zai zama abin korafi ni ma dai wallahi da na sani tambayi hukumomin saudiya da suka hana wannan da amsa da za su bayar amma dai ni ana dan guntun hankalin shine za a raba ma alhaji hankali gida biyu an ce da rago in ka cika ta gona shi ga shi na so ci abinci mu amma baya son dan siyasar da aka sa hotonsa kuma kuɗinsa ne wannan an shiga cikin haƙƙinsa. Matakin da hukumomin kasashen biyu za su ɗauka shine canza launin kwanonin ba da abinci su zama iri ɗaya daga jiha zuwa jiha saboda kar a bawa wasu jihohi kafa na canja kwanonin. Wannan mataki da hukumar alhazai ta ce za ta ɗauka bai gamsar da barista Faruk Ismaila mai guza ba a matsayinsa na ɗaya cikin waɗanda suka yi aikin hajjin na bana. aikin alhazai na najeriya baya aiki dalili rai ne mutane 'yan siyasa ake ɗaukowa kuma ba wanda yake kula da su idan mutum aka ba shi amana sai a duba wani kuma a ce duba yana ɗauka amana in ba ɗauka baɗin yace zai zo a hana shi a duba jama'a tunda aiki ne na addinin musulunci in siyasa za a yi a wani guri amma duk wanda zo aikin maka da suna zai taimaki alhazai dole ya taimaki alhazai in bai yi ba kuma a da shi da akwai haji tribunal sai a kai can abin jira a gani shine irin martanin da jihohin za su mayar akan wannan mataki da kasashen biyu ke shirin ɗauka domin tabbatar da an samu yin aikin hajji cikin natsuwa madina dauda muryar amurka daga makka ƙasar saudi arabia yanzu kuma sai masana da ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da ficewar najeriya cikin ƙangin fatara ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ni ne Sale na Baruwa, ina sai da itace a Forest filin Faskare a jihar Taraba. Gemu talakawa muna iya cewa har yanzu muna cikin kangi na maganan tsadan rayuwa. Saboda yanzu talaka wani zai kwana bai ci ba, kaga ba za a iya cewa an fita kangin da rayuwa. Manya sun san tattalin arziki ya bunkasa. a mai da kaza amma talaka ga gaskiya ana shan wahala to talaka da ya saba zai ci abinci so uku so hudu a rana so dai ma wani baya samu ya ci abinci so ɗaya a rana wasu talakawa kenan yan rabbana ka wadata mu a jiyon adama da taraba ke ma bayyana halin kuncin rayuwar da suke ciki a yanzu yayin da kwa bangare guda hukumar nan take da diga tattalin arziki ta najeriya mbs ke ma bayyana cewa yanzu fa kasar ta tasa tare da kuma da tattalin arzikinta to sai dai yayin da ma hukumar ke ba da wannan tabbaci yanzu aka masana tattalin arziki na maganin da saurin aka ba honorable abdullahi firambe tsohon kwamishina kuma masanin tattalin arziki a jihar adamawa ya kuma bayyana da suke kallon wannan batu a yanzu to eh, abdulaziz idan ka duba abin da eh, gwamnatin najeriya take bayani dangane da tattalin arziki musamman abin da ya shafi farashin kaya a gwamnatance da kuma a rubutance za mu ce farashi ya sauka amma abin da gwamnati ta manta fa wanda kuma har yanzu bata sa shi a cikin lissafinta ba shine wannan hukuma ta take duba ainihin faduwa da ainihin wato kula da farashin kayayyaki ba sa ma aikin su wanda har zai ba da daman cewa lalle abin da su suka gani a rubuta nan ya soma aiki a matsayin mu kuma na masana tattalin arzikin kasa akwai abin da muke ce da shi GDP wato gross domestic product wannan gross domestic product din da ake bayani akan shi lalle idan aka duba yanzu najeriya mutane da dama sun koma gona musamman arewacin najeriya to amma kuma in aka duba mafi kashi tamanin ko kuma fiye ma da haka na 'yan najeriya da suke wannan noman su ne muke ce da su subsistence farmers wannan manoma ne waɗanda kawai da je su ci sai kuma iyalansu ba abin da za su iya ɗauka su kai kasuwa ba ne to saboda haka a sai idan mutum zai yi noma ko kuma zai kai wani abu kasuwa wanda kuma bai taka kara ya karya ba wanda zai sa alkalamin ainihin wato farashin abu ya nuna cewa abu ya haura ko kuma ya sauka to wannan bai kamata ma ana sashi a cikin lissafi ba. To wai koya ma ake gane mizanin haɓaka tattalin arzikin? Haila yau dai ga masanin Abdullahi Firambe. Akwai abun da kuma gwamnati ya kamata ta duba, ya kamata idan irin wannan abu ya faru su dawo su yawo cikin kasuwa, su dawo su dubi kaya da suke shiga da suke fita, ya farashin su yake kafin su sake wannan alƙalumma da ke nuna cewa farashin kaya sun sauka to amma a gaskiya idan dai za mu dubi abubuwan da suke wakana a yanzu haka bayan da za a yi kawai mutum ya buɗe baki ya ce wai ai bisa ga alƙalluma wanda muka zanna muka duba farashin kaya ya sauka saboda haka 'yan najeriya yanzu suna alasan barka da abubuwa da suke faruwa wannan zance ba haka ba haka yake ba to wai ko menene ma fatan talaka a yanzu a matsayin mu talaka ba mu kalla ba dama talaka abinci ne yake ji in ya ci abinci ya koshi to nan ne ya san gari ya akwai lafiya talaka bai koshi ba akwai zaman lafiya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya shi ma wannan gumi ne yake ji To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai. Ga kuma shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin gwamnati bata makara ba wajen kashe wutar masu neman a sake fasalin Najeriya? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi taro da sarakunan gargajiya a duk faɗin ƙasar inda ya jaddada buƙatar su ƙarfafa al'umma muhimmancin zaman lafiya. An yi taron ne a fadar shugaban ƙasa da ke birnin Abuja. An yi wannan taron ne kasa da mako ɗaya bayan da al'ummar Yarabawa tare da magoya su suka yi taron neman lallai sai Najeriya ta koma ta farkin yankuna shigen tsarin da aka yi a jamhuriya ta farko. Wannan taro na Yarabawa har da sarakunan gargajiya. Idan ba kuskure muka yi ba har da oni na ife wadda ya gaya manema labarai a wancan taron na badun cewa sun halarci taron ne domin ganin an yi cikin lumana kuma su tabbatar da cewa mahukunta sun samu saƙonsu. Saƙon taron da ya yi shi ne tilas a koma wancan tsari. Abin da jawabin bayan taron bai furta ba shi ne mai zai faru idan ba a koma wancan tsarin ba. Ganin har da sarki kamar oni na ife a taron na badin anya gwamnati ba ta makara ba, kuma mai oni na ifin ya gaya shugaba Buhari cewa shi yana goyon bayan taron da aka yi a badin kuma yanzu zai kai saƙon gwamnati cewa a zauna lafiya ba tare da an sake fasalin ƙasar ba ko yaya. na tambayi dr sa'ida ahmed duka na jami'ar bayero ta kano anya gwamnati bata makara ba kuwa kan wannan kiraye-kiraye to ɗaukan matakai dai na rage kaifin al'amarin ba za a ce an makara ba ya kamata a ce an daɗe da ɗaukan matakai da yawa ɗin amma kuma ba za a ce saboda ba a ɗauka da wuri ba kwata-kwata ba za a ɗauka ba za a iya ɗaukan matakai irin na ganawa da wato rukunin al'ummu daban-daban bayan sarakunan gargajiya ma yana da kyau a ce an gana da rukunan malaman addini an gana da rukunan matasa da rukunan ƙungiyoyi daban-daban da duk wasu masu ruwa da tsaki mm. don a rage kaifin abu. amma Ah, abin da ita akwai shakku a ciki shine ko zai magance abin gaba daya ko kuma kawai zai yayyafa masu da ruwa ne kuma ijinkirta wato al'amarin a ɗan sami ɗan daidaito zuwa wani lokaci kafin wutar ta sake kunnowa. To wai shi Dr. Dokawa menene asalin wannan kiraye-kiraye ne a fahimtar ku na masu kallon ko masu nazarin kimiyyar siyasa matsalar da abin da ya sa abin ya daɗa ƙarfi yanzu wani abu ne da gwamnatin buhari ta yi ya sa wannan ɓangarori suke suka taso da wato wannan abin ko eh, wato babban al'amari shine eh, gazawar gwamnati wajen magance matsaloli da suka dabaibaye ƙasar musamman na tattalin arziki da a ce ƙasar ta kama tsirba tiryan-tiryan a ce nasarar da ake samu wajen yaƙi da rashawa da cin hanci ta aminka wadda ake samu yanzu ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arziki ya ninka abin da ake samu yanzu mutane sun ga wato canjin da aka samu lallai nauyinsa ya kai a ce gwanda da aka yi wannan canjin a dubu da sha biyar hmm. da duk wasu 'yan ƙananan kunji-kunji da ba su mata so ba wanda ma duk ita so da su kuma da wuri za a don kwafar da shi wannan ita ce babbar matsala duk wani abu da za a kama za ka ga wato reshe ne na wannan don haka za a iya cewa gwamnatin buhari ce ba ta saka inyamurai da yawa ba a wasu kamai amma ko da ta saka su matsala matsalar ta saka su don yarabawa yanzu gwamnatin kusan ake ta ma amma ga shi sun goyi bayan cewar a zo a zauna a sake tattalin ƙasa saboda haka wannan shi ne babba duk sanda suka sami wato ƙofar fillewa game da gyara tattalin arzikin ƙasar nan a ba matasa mafiya yawa daga kwararo a sun samu ayyukan yi to yanzu nan ƙasa za ta kama su da ci gaba kuma za ta bishe to dukawa sarakunan gargajiya shin hmm. suna da wani tasiri ne wajen kashe wannan wutar? Za su iya samu, saboda akwai wuraren da suke da ƙarfin da suke da faɗa a jin. Ah, kuma wato ko da ba kai tsaye ba, ah, aƙalla eh, ana ba su wato girmamawar da za su iya tsawatarwa ana abu ba daidai ba. Ah, a daina don haka wato ba ba za a yi da su dogara za a yi da su gaba ɗaya su warware matsalar ba amma ɗaya daga cikin rukunan al'umman ne da suka cancanci a mahaɗin kansu to in aka tara rukunonin al'umma da yawa to haɗin kan da ake buƙata sai ya samu. Najeriya ta taɓa bin wannan salo. na A jamhuriya ta farko ba. kuma abin ya kai gama aka tafi yakin ba sasa kwarai kuwa to ta yaya sake bin wannan hanya zai magance matsala gaskiya zai wahala daman ɗayan biyu ne ko dai in aka kama wannan hanyar a zauna a cikin shirin cewa farki ne na cewar idan kowa idan gwada iga zai iya tsayawa da kafarsa to shi kenan kuma daga nan duk wanda yake so ya balle ya balle kamar inda ingila ta fita daga tarayyar turai wani abu mai kama da tarayyar turai suke so najeriya ta zama ta yadda duk wanda igiya yana so ya balle zai iya ballewa hmm. matakin farko shine a koma wannan tsarin na jamhuriya ta farko ana dan bin gwamnatin tarayyar a hankali kowa yana gwada iyaye ina zai saka kafarsa ya ko zai iya tsayawa idan kuma an gaba za a iya wato a nan za ka ji sabon kiraye-kiraye sun fito na a daɗa ƙarfafa gwamnatin tarayya sun yi yawa yanzu saboda saboda yankuna sun yi ƙarfi da yawa. Su hmm. haka za a ita wannan canja canjar. Akwai 'yan siyasa da ke da ra'ayin cewa gwamnatin tarayya ta rage yawan nauyi da ke kanta ko kuma ayyuka da ta azawa kanta ta maida wa jihohi galibin wasu ayyuka a nasu ganin wannan zai taimaka wajen rage wannan yawan eh, kiraye-kiraye. Ni ina da wannan ra'ayin. Sai dai kawai a inda wasu kila za a sha bamban da ra'ayina da na 'yan siyasa hmm. shine ni ina ganin akwai abubuwa da yawa da gwamnatin tarayya za ta ɗauke wa kanta ba tare da ya rage mata ƙarfin iko ba. Eh, sai amma dai akalla zai ɗan nuna alamun an ɗan canza fasalin ƙasa kamar yadda suke kira yi. Eh. Amma su 'yan siyasa wasu kila so suke yi ta rage wa kanta abubuwan da suka fi ba ta kuɗi. to In ka ta rage wa kanta wannan to ma'ana ƙarfin nata zai zama ba za ta iya abin nan ba. To sannan amma kuma ko a su 'yan siyasar akwai alamun cuta da warwara ko kuma rashin fahimtar yadda tsarin federaliya ɗin yake domin idan ka ɗauki abubuwa da yawa da majalisar da ke ta nuna tana so a canza a tsarin mulki za ka ga ƙara wa gwamnatin tarayya ƙarfi zai yi kuma a cikin waɗanda suka jefa ƙuri'a na akwai waɗanda suke kusan a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi. Masu aro da wannan fashin baƙin Allah kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dr sa'id ahmed dukawa da chubahiro diodone da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin da kuma benjamin gaban wanda ya ba da guduma wajen ganin shirin ya haɗu a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to mu zama lafiyan kafin mu karkare kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa domin tattauna rikicin yammacin ƙasar myanmar da ya ƙici ya cinyewa wanda ya tilasta wa musulmi 'yan kabilar rohingya dubu ɗari uku da saba'in ficewa da zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar a ranar litinin birtaniya da sweden suka nemi a gudanar da wannan zama bayan da shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al hussein ya kwatanta yadda ake ɗaukar 'yan kabilar ta rohingya a matsayin wani littafi da ke nuna misalin kisan ƙare dangi cikin kakkausan harshe koriya ta arewa ta soki matsayar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka a jiya talata na saka mata tsawon tsauraran takunkumi inda har ta yi barazana ga amurka kan cewa za ta ɗanɗana saboda rawar da taka wajen cimma wannan matsaya a wani zaman kwanci marar yakin ƙasar da aka yi a geneva wanda majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyi jakadan koriya ta arewa a majalisar hantain son ya ce ƙasarsu ta ƙudiri aniyar amfani da wata hanya wajen cimma burinta ba tare da ya fayyace abin da yake nufi ba gabanin saka waɗannan sabbin takunkumi kore ta arewan ta ja kunnen amurka kan cewa za ta gane kuranta muddin ta shige gaba wajen saka tsawaran matakan shekaru shida da suka gabata hararin kuna bakin waken da kungiyar boko haram ke kaiwa arewa maso gabashin najeriya da sauran kasashe makwabta sun kai wani mataki na lahaula inda suka daka amfani da mutanen da suka hure kunne wajen kai hare-hare a kasuwanni da makarantu da sauran wuraren taron jama'a a wani mataki na shawo kan wannan matsala hukumomin najeriya sun dukufa wajen ganin sun karfafa gwiwar mayakan kungiyar su rika miƙa wuya domin a sauya musu tunani har yanzu ana kai ruwa rana a fagen siyasar ƙasar kenya yayin da shugaban ƙasar mai ci uhuru kenyatta ya buɗe wani taron majalisar dokokin ƙasar da zallan yan jam'iyya mai mulki yan majalisa na bangaren yan adawa sun kaurace wa zaman saboda suna kalubalantar matsayar shugabancinsa bayan da kotun koli ta soke sakamakon zaben da aka yi a ranar 18 ga watan agusta kotun ta ce zaben wanda kenyatta ya lashe na cike da kurakurai a lokacin da ake kidayar ƙuri'u bayan soke zaben kenyatta ya ciki alƙalin kotun wanda ya kira a matsayin marasa gaskiya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce har yanzu ba a yi adalci ga dubin dubatar mata 'yan kabilar 'yan yankin balkans ba waɗanda suka tsira daga ayyukan bauta da fyaɗe a yakin da aka yi a tsakanin shekarun 1992 zuwa 95 kungiyar ta amnesty ta ce shekaru 25 bayan faruwar rikicin waɗanda suka tsira daga faɗan na rayuwa a cikin ƙangin talauci to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu amadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya tayar gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri